Karfe biyar da Kalangu ke magana da lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatar wa mutar Muhammadu yanzu ko ga mahimman kanun labarun. A yau ne goma ga watan Disamba kasashen duniya suke bikin ranar kare haƙƙin ɗan Adam inda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam a ƙasar Nijar sun fitar da wata sanarwa. A Kabalewa an samu gagarumin ci gaba a game da kare haƙƙin mata. Albarkacin kwanaki goma sha shida da aka keɓe domin yaƙi yaƙi da musgunawa jinsi rahotonmu na musamman a yau zai leƙa da mu a jihar doso to yanzu ga labarun dalla-dalla tsarin ƙungiyoyi na kwanaki goma sha shida domin yaƙi da musgunawa jinsi da ya kawo ƙarshe yau a wannan shekara an mayar da hankali ne akan musgunawa a kan musgunawa a fuskar makarantun boko da yawan tarurrukan waye da kawuna ne aka gudanar a faɗin ƙasa ƙungiyoyi da kuma ofishin daraktan kula da bunƙasa jin daɗin 'ya'ya mata da yara fatima uwar gidan haruna mamba ta ƙungiyar kwangafen ta yi wa hawa usman ƙarin bayani Mutane sun huto da fifi musamman ma 'yan lakol tun da bana abun da muka ba ƙarfi shine cin zarafi bangaren jinsi a cikin makarantu. Al'amarin yana da mahimmanci sosai Yau rana ce ta ƙarshen wayar da kai inda za mu kammala a makarantar kwaleji da lise na gawai. Mun taɓo 'yan makaranta da dama a kowace da'ira mun zaƙulo 'yan makaranta ɗari cikin da'irori biyar kenan 'yan makaranta ɗari biyu a kowace da'ira. Muna da da'irori guda biyar kenan jumlar 'yan makarantar ta kai dubu. Sai mu ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Haka zalika gidajen rediyoyin karkara ma ba a bar su a baya ba suna ta kokarin su cikin wannan tahiyar a cikin jihohi yara sun gane mahimmancin sakon tunda sun ma san da shi abu ne wanda suke rayuwa a kai yanzu abin da ya rage shi ne mu ƙara himma wajen ƙara wayar musu da kai su san inda aka dosa kuma su ba abin muhimmanci Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da kuma demokaradiyya a cikin tsarin ranar da aka keɓe a duniya bisa kare haƙƙin ɗan Adam sun fitar da wata sanarwa inda dama ce a gare su su yi bita a game da yanayin da tafiyar ƙasar nan take ciki. Metir Hamani Asman a hirarsa da Al'amin Washer. Ma'anar wannan aiki na yau shine yin raskwana kan aiwatar da yarjejeniyar hakkin dan adam cikin gida Nijar. Tun ranar 26 ga watan Juye na 2023 Majalisar Mulkin Soja CNSP ta dauki ragamar iko ta hanyar sanarwar ranar 28 ga wannan watan Majalisar CNSP musamman shugabanta General Abdulrahman Chani ya dauki alkawalin cewa Nijar za ta mutunta dukkan yarjejeniyoyin da kasar ta amince da su tun baya saboda haka ne muke sake dawa Hakika a fannin haƙi da ya shafi tattalin arziki a rayuwar al'umma da al'adu an yi la'akari da rage kuɗin man fetur rage kuɗin kula da kiwon lahiya da kuma na siminti kuma wannan na cikin sanarwar hakkin da adam ta duniya da muke tunawa da ita yau wato dai an samu ci gaba amma kuma mun ga dace a ci gaba da aiki a fannoni inda akwai matsala sosai musamman hakki na jama'a da na siyasa wato karkame wasu mutane a gidan kaso ya ba karfi ya kasance cikin doka abinda ake kira yancin jama'a da siyasa kenan Har ila yau dai albarkacin ranar da aka keɓe domin haƙƙin kare haƙƙin ɗan adam ta duniya ƙungiyar 'yan jarida LGDH sun sanar da shahararrun 'yan jarida da suka yi waɗansu abubuwa a kan kare haƙƙin ɗan adam a karo na hudu 'yan jarida uku ne suka samu lashe gasar nafisa badamasi 'yan jarida a tele sahel ce ta samu tukuci na farko ga abin da take shaidawa maryama jarmakwai Na ci nasarar samun tukuncin farko na gasar da XGDH wato kungiyar 'yan jarida mai kula da hakkin bil'adama ta shirya albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta incin bil'adama. Na yi wani rahoto ne kan yanayin karatun yaran mata masu aikin boyi. tare da komawa makaranta mun gani yara da yawa da suka kama hanyar makaranta amma mun ga waɗannan yaran ba samu watan sa'a ba dan shi na yi sha'awar magana a kai shiga ta ta biyu kenan a gasar kuma karo na biyu ke ga da nake cin tukunci na ji daɗi sosai kuma hakan na bani ƙwarin gwiwar ci gaba da yaƙi don samun incin bil'adama musamman na yara. A Kabalewa da ke cikin yankin jihar Difa an samu gagarumin cigaba gaba a kan kare haƙƙin mata a cewa Lawisa uwar gidan Ado ta bayyana cewa cigaban da aka samu yana da nasaba da wayar da kai da gwamnati take yi da kuma abokanin hulɗa ga abin da take shaidawa Abdullahi Maina. mu anan yankin mu na kablewa yanzu an ci gaba gaskiya bisa kan kare haƙƙin mata ana wayar ma mutane kai da dai sauransu ba irin na da ba gaskiya mata suna samun walwala babu wani takura da wasu fyaɗe da wasu abubuwa dai na asha dai yanzu gaskiya alhamdulillah a lokacin baya akwai su sosai da kai bai waye ba yanzu kuma akwai ilimi kuma furoje da sauransu suna ta waye ma mutane kai yan daji wanda basa cikin garin kabilewa ma suna tashi su zo su yi awo su koma da wannan kuma yan cikin gari ma an kace mace ta yi awo sai ta ga kamar wani abu ne daban mata ba sa yarda su aihu a gida yanzu mai yawanci duk likita suke aihuwa wani gado in ma'aifi ya rasu ko wani abu ana zuwa a zamanar da mutane a raba a ba ma mata daidai haƙƙin su maza ma a ba su daidai haƙƙin su babu musguna a cin zarafi. Gidan shan magani na sansani da ke cikin karkara Gwatai jihar tilaberi suna da karancin ma'aikatan asibitin da ke kula da marasa lafiya a cewar shugabannin kiwon lafiya na yankin uwar gidan sumana hajara ta ce wannan al'amari yana kamusu cikas ga abin da take shaidawa omar hama Wannan gidan asibiti an buɗe shi ne a shekarar 2003. Likita guda ne gare mu da guda ɗan aikin sa kai wanda wata kungiya mai zaman kanta ta kawo kayan a ɗauke shi aiki. Ni kaɗai ce wadda ke aikin kwanta rage a nan wurin. Jami'in likitan da ke aiki shi ne ke kula da komi. In akwai marasa lahiya ko kuma akwai matan da suka zo aihuwa. In kuma ka samu wani aikin gaggawa kamar in wata mace ta zo aihuwa za ka bar duk waɗanda ba su da lahiyan don ka je ka kula da ita. Sai bayan ta aihu za ka zo ka kula da sauran marasa lahiya. lafiya hannu guda ba iya yin wannan aiki duka duk marasa lahiyan da za su zo jami'an aikin da ke aiki shi ɗaya shine zai kula da su ma jami'an aikin likita da ke daji wannan aiki na da wuya sosai ka yi shi dare da rana akwai wasu lokuta da bamu magumtsa sai sahiya ta waye a yi ɗan nazari a duba mu sannan a duba yadda za a yi a kamuna agaji kan ganin mil bonza Ana buƙatar shayar da nonon uwa domin inganta cimaka a yayin da waɗansu iyaye suna shayar da jaransu nonon awaki saboda waɗansu dalilai. Masanin cimaka Abdulrazak Bello ya yi wa Rafiya Abdullahi Musi ƙarin bayani a game da mahimmanci ko kuma alfanu bayar da nonon awaki ga abin da ya yi cewa. Nonon uwa shine nono mafi inganci ga yaro domin ta fuska abin da ya kumsa yana dauke da sinadarai masu gina jikin yaro sosai amma akwai matsaloli da suke zuwa na bada wani kambacin nonon uwa kuma bisa wannan akwai nau'in nono guda biyu kuma daga cikinsu akwai nonon akuya idan aka dubi abubuwan da ke kunshe cikin wannan nono na akuya nonon akuya kamar sauran nono yana dauke da sinadaran protein mai gina jiki kuma mai inganci sannan akwai sinadarin vitamin A da sauran abubuwa kamar sinadarin calcium da kuma ruwa. Kiran da nike shine sai idan ya zama dole za a iya yin amfani da nonon akuya. Yanzu haka dai sai mu leƙa a kasuwar baje kolin kayayyakin mata da ke gudana a ɗakin Palais na ventnef Juillet da ke nan Yamai, inda a ranar Juma'a ne da ta gabata aka ƙaddamar da baje kolin kayayyakin. Inda sanda na kalle ya leƙa a kasuwar ga kuma fasar rahotonsa. wannan cuwa-cuwa da hayaniya da kuke ji a lokacin da za ku shiga ne a baje kolin da ke gudana na ayyukan ya mata a cikin ranhuna za ku ganin kayaki iri daban-daban a nan muna bangaren da kake ganin tufafi iri daban-daban valeri aboki da kuma traore karim sun fito daga kasar togo da kuma kasar burkina faso ina ɗaure da gente zanen saƙi ne na togo da ake amfani da shi a ƙasashen da ke bakin teku zannuwa ne da ake saƙawa da zare zalla kuma zane ne na ainihi akwai matsakaici da kuma babban shi. Mun kawo kaya waɗanda ba a ɗinka ba da wanda aka ɗinka da riguna na polo masu kyau. Mun kawo kaya da yawa. A gaban su akwai Hadiza da take gabatar da kayayyakin da aka kera na gida. Mun kawo kayan teni tuwarak na seda. Wa'ansu suna cewa suna da tsada wa'ansu kuma mai shawa abinka bai ganin tsada shi. Waɗannan matasa bayan sun zagaya a cikin ruhuna. Sun kawo kaya da dama musamman ma na gargajiya. Mu da bamu san al'adunmu ba wata dama ce a gare mu na sayi dan warwaro kayan babu tsada. lafiya gona. Euh, na zo tare da abokaina mu duba kayayyakin da aka kawo mafi yawan su na mata ne ga turarurka na sayi wando amma akwai yar tsada. Masu ziyara ba su rasa abin da za su sayi a wajen wannan baje koli amma ra'ayuka na bambanta kan ingancin da kuma farashin nasu. Yanzu kuma sai mu nufi mata mai gundumar kance domin yin magana a game da wasan tulla dutse cewa da petank inda 'yan wasa masu ma'abuta wannan wasar suna matukar sha'awar wannan wasar musamman alhaji aminu ali shugaban kwalab petank na matamai yana karfafa wa al'umma gwiwa da su shigo a cikin kungiyarsu na tulla duwatsu ga hirarsa da hasmi guruza to wannan wasa na petank daman wasa ne wanda yake shi ya kumshi kowa da kowa akwai dattijawa akwai matasa akwai yara akwai mata duka suna cikin wasa kuma duk inda muka tafi wasan da muke zuwa niyame ne a gadas ne duk inda za mu tafi muna gani tare da 'yan mata kuma da yara kankana wani yaron bai wuce shekara goma ba zuwa sha biyu ma za gan shi cikin wasan fetang kuma ana yi da shi tunda wasa ne daman na kowa da kowa kuma muna fatan nan ma garinmu mata mai wanda duk suke so suna da ra'ayi ko yaro ne ko mace ce suna iya zuwa a yi wasa na sada zumunci tun da wasa ne daman na nishadi kuma muna maraba da zuwan kowa muna sa rai nan gaban Allah da duk inda za a yi muna da 'yan wasan da za su yi kalifi zuwa wannan wasa insha Allah To yanzu kuwa sai mu shiga rahoton mu na musamman. Ɗaliban jami'ar Doso da suke samun tallafin tsarin ji matasa wanda yake mayar da hankali a kan ƙungiyoyin matasa suna gudanar da ayyuka na yaƙi da musgunawa 'yan mata da kuma mata a cikin tsarin kwanaki goma sha shida daga 25 ga watan Nuwamba zuwa goma ga watan Disamba inda a ƙarshen makon jiya ne suka tsara wani taron wasanni ƙarin bayani a cikin rahoton abdulrahman Cin zarafi tsakanin maza da mata kan iya zama sanadiyar mutuwar mata masu juna biyu da mace-macen jarirai. A ƙasar Nijar hukumomin lahiya su an bato alƙaluma game da wani al'amari waɗanda suna cikin mafi girma a duniya. Maman Sani Muhammad shine shugaban ma'aikatar kiwon lahiya ta jihar Doso. Alƙaluman da suke da alaƙa da ƙididdigar mutuwa wajen haihuwa Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashe da aka fi samun adadi mafi yawa. Bincike na baya-bayan nan na shekara ta biyar na magana kan mutuwa da 520 ga aifuwa 5,000 hasashe na baba kuma na maganar mutuwa 441 ga haihuwa 5,000 kuma menene adadi yana da yawa sosai babu yanayi mai kyau domin mata su tafiyar da rayuwar juna biyu har su haihu kuma hakan na kasancewa wani cin zarafi wayar da kan matasa ya zama wajibi kuma ya dace a ci gaba da yinsa domin yaƙi da cin zarafi da ake yi wa mata da 'yan mata su ne ɓangare mafi mahimmanci na al'umma a cewar wakilin majalisar shawara ta jihar jihar Doso Aminu Umaru. Idan mace ta zama wadda ake takurawa miji bai tsira ba kuma iyalai ba su tsira ba kai kuwa ma yana cikin rashin kwanciyar hankali a yau gwamnati dole ta sadaukar da ranta domin kare mace da ƙananan 'yan mata. Saboda haka kwabacin hukumomi ɗalibai suka shiga cikin ayyukan yaƙi da cin zarafi. Nyando Haruna shine sakataren general na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Doso. Muna masu ruwa da tsaki na ƙungiyar ɗalibai ta USN ganin wannan yanayi na musamman na ƙasarmu yana da kyau mu wakiltar da magoya bayanmu maza da mata. Cin zarafi da ake yi wa mata da ƙananan 'yan mata a ko'ina cikin duniya batu ne da ya kamata ya ja hankalinmu. Wannan da shi ne dalilin shigar su cikin kokowar in shi mai muna farezo ƙwararriya a fannin matasa da jinsi a ƙungiyar da ke tallafawa waɗannan matasa. Dama shi tsarin Pathfinder babban abokin tafiyar matasa ne kuma mai kamawa kowa ne wajen kokowa da musgunawa mata da 'yan mata. Ɗalibai suna daga cikin matasan da abin zai iya shafa. Shi yasa muka ga ya dace mu kama wajen raya wa'annan kwanaki guda goma sha shida na kokowa da musgunawa mata da 'yan mata ta hanyar shirya wannan inin al'adu a nan ma'aikatar gwamnan jihar Dusu. Kamfen kwanaki goma sha shida na yaƙi da cin zarafi tsakanin maza da mata ya zo ƙarshe yau goma ga watan Desambar da ta yi daidai da ranar bayyana sanarwar haƙƙin ɗan adam ta duniya amma gwagwarmaya za ta ci gaba. To daga wannan rahoton na doso muka kawo ƙarshen labarun muke cewa da ku a kasance lafiya.